to me yake damun ki ai sai ki gaya mu umma kin ga kullum na kwanta bacci sai na yi mafarki kuma mafarkin abun tsoro wani irin mafarki ne kuma abin tsoro umma kin ga sai an ga mutum yana bi na da gudu wani kuma yana ta gaya mun magana Hassana. anya addu'a da na ce ki ko kina yi eh

ta ci abinci kudin kudu ba ta kudi ba duk kudi na basiru zancen kwanci bisi wallahi tun can can san ci abinci ci abinci ba biya kuɗi ba turu tubanki tubanki bisi yanzu na kulla ma idan na kulla ma na rantse da tsarkin mulkin ba yana da zuwa ke ke ke so ba ki da ba mu je mu je mu je mu je je Yes, come in. Shi ne zo ne Anya ko ba ba za ka gyara halayenka ba? Akwai fa buƙatar ka gyara halayenka saboda abun nan is too much. abin da nake so ka gane shi ne idan za ka tsaya mai yi aiki ta tsaya mai idan ba za ka tsaya ta aiki ba wa ya faka inda da ya ba da ka ji ka ci ni daidai gurin karfi ne wasan su na gode shi ake gurin wasan na gode so so look ah, yanzu abin da na sa shi ne na sa a cikin albashinka za a yanke wa wambisi za a biya ta daga cikin albashinka ina buƙatar report na kudaden ma'aikata da aka rubuta za a siyo musu kayan masarufi maza maza ina nan ina jira ka je yanzu yanzu na ka kawo report su wai ka from my office yawon gisi ka ne yare mata kudin da mu ai ko da ma ko a lahira ka zama can ni na gode ma ta ko a ni wannan gata kai mata kasa ne ba bashi ba ana bane kai hawo kai hawo kai ma ba a yankan mana idiot ni ba na san kai ku daga kai daɗin gida bari samu a ban ce ba sai da na tambaya sai in samu a ba na ba shi ke ko akwai abin da nake son tambaye ki dama mm. wai mai haɗa ki da Khadija ne Khadija ni ba komai tsakanin da Khadija mai kawai Asana abin da nake so da ke gaya min me ya faru tsakanin ki da ita saboda a ranar na ji kina ce mata abin da ya wuce ya riga ya wuce shin me ya wuce <laughs> ba komai mun yi makaranta ɗaya da ita kuma lokacin da muke makaranta ba ma shiri da ita kai daga ganin ta kaga ya kamata in shiri da ita ina so ki gaya min gaskiya ai ba ta faranci ko ma menene ya nufi ya faru ai sai ka a ne to yanzu ni ba ka yi da ni ba ke a ba mu magana yadda ma tsaya wai ne tsakanin ka da ita da zaka sani a gaba ka ta tambaya na kana min maganar Khadija ni fa bana so gaskiya to ma ya aka yi ta santa kin ga baba na bai hada da ita ba ran da na zo nan gidan na yi kin san wajen 12 da yan kai na bar gidan na tafiya kuma na ba mota ta ni ta insistin da Allah ya taimaka mata rage mata sai ka taimaka mata to ne na taimaka sai ka dauke ta a cikin motan ka to kin da zauna zauna mana hawa sisi to kaga dan Allah dan annabi a wuce ni ba na so kar wani abu ya zo ya shiga tsakaninka da ita kaga ina da kishi ba komai abin da ya shiga blonde na son baku assignment akwai wata yarinya da ke son baku aiki a kanta kai lagwaja ka ɗau hotonta to ina so kai printin wannan hoton ka ba wa kowanne daga cikin ku kwafi ɗaya domin ta. ina so ka nemi movement ɗin ta gaba ɗaya daga lokacin da hoton ta shiga hannu kuna so ya kasance kuna da labarin duk da ta shiga da kuma ta abin da take amma ranka daɗe ta yi wani laifi ne Um, sannan labaja ka san tsaye ko? to abin da nake so da kai shi ne ka dinga zirga-zirga tsakanin kofar gidan nan nasu kar ka kai kawo ka tuko? kun fahimci to hankali ne babu wani aiki da za a yi sai bannan ne ba fita operation I have listen. Na ga ina magana, kana san ina rukun gida. ko kana da wani ɓacin rai motive in future when i talk you don't talk kaji ko everybody dismiss. wallahi idan na tuna wani abu na yana ɓaci sosai ke ku me ke bata miki rai Usain idan na tuna ba Hassan ɗinka ni kuma usain na ta rasu abin yana damuna hmm. ba wani abu bane rayuwa ce kawai fatan da za mu yi ubangiji Allah ya ji kanta da mm. yake kin san da Usainan ki ta tafi ta rasu ni kuma fa ban sani ba yana da rai ya rasu Allah kaɗai ya sani kawai fatan da nake ubangiji Allah ya haɗa ni koma wani lokaci sai mu ci gaba da insha Allah in yana da yana in ya mutu Allah zai bayyana kai amma ni gaskiya tunani na bani cewa bai mutu ai ni ko ina tunani inda yana da rai da ya neme tunda ba shi da ɗan uwan da ya wuce ka na san haizan Hassan ko da a ce yana da rai ba lalle ba ne ya neme ni yau shekara goma kenan da rasuwan iyayenmu amma bai neme ni ba so na san halin shi fata na kawai Allah ya hada da shi ko ma wani lokaci ne kuma me yasa da mu cikin zuciya ta da ake kaji to na fi kidan da kun ji ta ka kaji shi ne ni sai dai zama ne ke zama sana. <laughs> Na ba a kina shi yadda ya ne ko? 谁呢？几张？罗迪。يعني ما عندنا ذاك ثمنة أب أنا أنا ثاني نجيبه kai har na ƙarya ne wallahi kai kawai isa kai kuma fura ba wai mai kace disi ne kai wallahi zan buɗe mutum zan fara su zan fa buɗe mutum zan buɗe mutum fa kace me yasa kuma baka yi magana ba ni magana eh kawo shi kuma yi duka kuma yi duka. Eh? Ni za su iskanci. Su sun isa. Ke? wallahi tallahi gasta sa a ke ci in ba ka ba sai na yayyaka shi na balla ma wuya ke ke sani ba ai ba shi to ai ne gantin da zai ka tashi kuma wajen aiki ka ka tashi ka ka tashi kuma yanzu gashi nan ka ja mana asara kai ka samu wani ban samu ke dalla kake ga mutane ya zaki dinga yin haka yadda tambata ta shi gefe ki iya sanin ce zaki kwantar da hankali na bazan gidan daga wani na ga miki sa'a ki kika ci kuma ke kin manta ce wani ko kin tsaka karaman arne ne hajiya ke samar mur daya sai da nemo ɗaya wanta kin ji kai awa awa awa duk ƙananan arna ne duk zage-zage nan da nake sai da nemo ɗaya shi eh ni ku shin tambaye ka mana eh wai a wata aikin ku ba a maka magana na lura kace kuta ta baka son zama a wajen aiki wurin aiki wurin aiki ke ce <laughs> Eh, ya ji ya wurin ga miki wani abu daya ni ba kar ki ɗauka ko irin ma'aikacin nan ne na gidan kwara yauwa ma'aikacin gwamnati ne sai na ga dama nake zuwa kuma sai na ga dama zan tashi yauwa kuma dole dole dole don uban akawunta na gurin kudurjira in har wata yi sai an zana boca da ni kuma sai an bani in ka kuma in sa a kore ka dan ni dan ka tare haka nake ai a jinin ne kirki manta ta cewa ta sun wuce da kudin gado ne kawai ah. babu aikin fari babu da baki kuzarin da ɗauka na raba muku kuna ci ah, yanzu kudin uban wani ne yawa kudin uban wani ne ai an yi karatun shi yasa ake cewa in ya kama karanta to an yi karatun ai Yeah. kirkire da ɗari biyar da musa sun miki kada wallahi sun miki kaɗan kin gaba kun fa ta ci abinci baka tuna wannan abin mai zan yi cefane da shi ci abinci eh karki da mutum wannan aiki ce yawan ki share ko wane ne kai mai ka zo nema na zo wajen wata ne a nan yanzu yanzu tana ciki wata a gidan nan eh in fact in za ka shiga cikin mara Allah za ka iya yin magana da ita domin ita ce last step da ke cikin yanzu tsaya ka shigo gidan da ta ake ruwa ba ta goma ba ko an yi goma ba ba ne na da mota daga min mota na shigo ɗan da mai ka tunan wai kai wane ne kai hmm? na gani shi ne kai irin wannan shiga wannan kayan wajen da eh, wannan wannan kai kama da kar da musulmi kenan musulunci eh na haka na cire wannan zan yi sallah eh, eh, eh kai ga tsarara

ba nan ne za ka nuna mun fita cikin ba da dama kada in sake ganin nan gidan awo amma na gudu wancan kake so wallahi budurwar hasani to amma kana ganin cewa poison ya san da magana wa ni in gaya masa ina wallahi tsoron gaya masa nake to ai kuwa idan har poison ya san da maganar nan wallahi hasu ba zai ji da daɗi ba kai ma ka samu kamar sanar da ya wuce magana. Hmm. ko ne yake gaya mun cewa ya gahas da shi da wannan yarinyar ta to kai a tunanin ka isa yake bin yarinya ne ni ba ta yi da biya mun cewa shi hotsi ne ke akwai kudin da yake targetin da samu to da zarar na samu ne shi ke shi zai kwata da yawa na biyu da ba wata wata wallahi abin da ke gaya mun ke ya tabbatar mu cewa shi ne abin da nake so da kai maganan nan mu batta mu je je mu ka je mu yi hakan nan kin gane barista ina ganin kis ɗin yaron nan ke ya kamata domin shi lauyan da aka dauka da farko na ga ina kasa gane masa da ce wannan yau gobe ce wannan zan ce kawai zo sami ki ofis amma ban sani ba kika gani ai ba matsala dan kawo duk zan iya ai ka san bana san shi da muke aiki ne sai ba ko eh, eh, eh zai zo yaran ina da alamar da haka yana da kirki ina jin da yake sai ne kawai za ka samu barawo assalamu alaikum alaikum kayya ina gaji na lafiya lafiya na lafiya na kalan ma Allah na ina gajiya kuna nan kalan ya aiki sannu sannu to shine shi kuma yaron da muke ga miki a kamfanin da yake ma'aikaci eh, shi kuma matsalarsa da mace abu ne sama na ce zo gida ya same ni saboda gabatar da shi gurinki abubuwan da suka shafa harkokin gida da wasu al'amura dai ko turo shi ne kin ga kin san shi wannan ita ce gadi a gama ko kare da kasance so in ka zo ma gadi yana nan ma ba nan stress ka shigo ka faɗi sabon duk da ya kamata ka ba wani abu abinda yana da shi farko dai na da kula da aiki yana kuma da biyayya kin gane ba shi ke nan sai kuma waɗansu suka ɗaura man zani da tsanani suka takura masa kuma abin bakin ciki yaron nan ɗan garin nan cikakke kira da masa ba zai yi waɗansu rore-roren mota haka kawai su zo kuma su zo su takura masa takura kurin da fesa aiki ko ba gaskiya ba to shi ne na gode Allah ya ce maka to wannan laje kada ga wajen ka jira ji na gode ba ko ba kuma dai da mutane Allah saka da ni na gode na gode ni wannan ganin ko kokari da sauran ki da kai da kawai samu shigo ko ba komai dai yana da a yi da gida ne akan sirri da Allah saurara ya kamata kullum ka san abu ya kamata ka sanin me kake yi idan auren ma kake so kai ba gara ka nemi dirariya ba mai hankali mai mutunci ka ɗebo a ba tsoro tsoro kamar kamar kama abubu kama kamar abubu ka to ka kiyaye kanka ni da ka gani a cikin wannan misali ai kokari nake rasa a ce ba na nan kai a ce ka zama wani abu kai a faɗe ko wannan wasu wannan wani kuma aiki yanzu wani kace hamsu salawaci da irin yi kyau? ya kamata ka san abin da kake ka san abin da kake kullum girma kake ba kankancewa kake bai kamata kuma girma ya zama da cewa girman jiki ba ne girman kwakwalwa da hankali yake Allah ya tura ku magana ya ne amma abin mamaki wai sai kai ne kasance dangantaka da ke tsakanin ka da ita ka biyu haka lori ke ranka ya daɗe ranar da ka tura da ko ganin yarinyar bai ba to ban ga yarinya ban sun ta baya za a yi je ta bi zan yi a wurinta kana da kuma ce izo irin wanda yake zagi kenan na gaya wa daidai ke wannan abin da ke gaya ma ba wani ci take hankali abin ne da na tabbatar ke da Ko gaskiya ni dai ba ni ba ne amma in ba ka amince ba ka sake bincike a kai in kun ka amince to ka san abin da kake nufi ba zan zama da bincike a kai ba amma zan ba wata shawara shawarar ya ce tun lokacin 哪天啊？我哪天给你？哪天？哪天？给李姐？哪天？给？给卡哥的？给哪个？ kawai sai na ji an yi sallama da ni wai ya zo ina fitowa kawai sai na wani tsoho wani yake so kai ka ji wannan magana Hussein kana nufin duk maganar da nake maka ma hankalinka baya guna ina ta maka magana? Ina jin ki Wani irin kana jira tun ɗansu nake ta maka magana ku don Allah. Me na faɗa? Kina kallo ko? nan ki kama samu ya haƙuri mana ya ce ki to me ke damun ka dan Allah har da ina maka magana ba za ka samu daɗi ba <sighs> babu abin da yake damun ba komai ba komai shine kai shiru haka ina maka magana ko. da ba akwai maganar da nake so za mu ki nake so gaya miki wace magana wato bari na tuna ina zo gobe mai magana sai gobe ka gaya mu magana kaga dan Allah ne kawai ka gaya mu dan Allah kana so haka ina kwanta ta gaya mu kaji ban gaya miki yauwa yaushe ne kika ce sajiya za su tafiya sajiya za su tafiya ba za ka gaya mu magana da ke na ce ki bari yanzu abin da za a yi gobe shirya na za mu dan fita ko kai ga baki kama ka ma kasa gane me yake damu mu ka dauko wannan ka ce hajiya ka ce kaza ka ce kaza hanfa hanfa karki da mu dai go wannan kowa mai zai magana shi ke nan Allah ya fi mu gobe ciki ko